mace a wannan lokacin za a da kowa baƙin ciki idan aka masa bishara da cewa an masa haihuwa a gidansa in aka zo aka gaya masa za ga yana farin ciki amma wai za ku shi a hadin bai kunna zalla wani mutum musu wadan kwakwa kawai ya tawara da kauni ne su ma su shirki a yi musu kuku a rawunin amir da su fitawa. Ya ta wani lokaci da aka masa bishara cewa da sai da fuska ta canja a yi baki ta ja dawo saboda bakin ciki da bacin rai yana ganin wulaƙanci ne da ƙasƙanci a haifar masa mace saboda haka sai ya dinga kwanto da yanke shawara a zuciyarsa wata shawara zai ɗauka shin yanzu wannan ya ne zai tuma a cikin ƙasa da hanta wa da bala da ake a wancan lokaci kenan mun ne ɗaya mata da ransu a haɗa ramin a jefa su ko kuma ya rike ta a cikin wulaƙanci Dia pula mengatakan